Waza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar araha. da fatan an wayi gari lafiya salihu garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi yanar gizo ta mamaye komi da komi a duniya yanzu yanzu ma manyan kasuwanni a yanar gizo suke amma wata kasuwa ta kunno kai daga kasar china wadda ta ɗauki duniya ba zata domin girmanta domin samun ƙarin bayani akan wannan kasuwa da ta ɗauki duniya ba zata da irin abin da za mu iya tsinta filin ya gayyato malam amadu manu dillali a kasuwar hada-hada sayar da hannun jari na kamfanonin najeriya kasuwannin yaran gizo sun ɗan daɗe a ƙasashen da suka ci gaba musamman a nan amurka akwai kamfanoni kamar su amazon da ebay kuma dukansu manyan kamfanoni ne to amma kwatsam sai ga wani daga ƙasar china da suna alibaba kuma an ce idan an haɗa amazon da ebay har wa yau ya fi su girma to malam amadu menene tarihin wannan kamfanin yaushe aka fara shi wa ya kafa wane ne ya kafa wannan kamfanin baturen ingila ne ko na amurka ta yaya ya fara ko za ka yi wa masu mu bayani eh, shi alibaba kamfani ne na hada-hada kayayyaki kasuwa ce da ta kaɗi yanar gizo mm-hmm. kuma an fara ta a allu dubu ɗaya ɗari tara da da tara hmm. a wani shiya ta Eh, china mutumin da ya fara shi shi ne wanda ake kira jack ma wani malamin eh, turanci yana koyar da turanci ne a wata makaranta a nan eh, wannan gefe na china shi dan china ne ko baturan ingila ne ko amurka shi mutumin china ne to to yana zama a wannan wuri ɗin to sai ya lura da cewa yanar gizo ta fara e, e, zama babban wurin da za ka iya talla ka sai da kayayyakinka ka yi abubuwanka na kasuwanci mm-hmm. kuma ya zamanto mutane da yawa sun samu sanin abin da kake yi da kasuwar da um, ma'adinan da kake ko kuma kayayyakin da kake sarrafawa to abin da ya lura da shi shine akwai ƙananan kamfanoni a nan shi da yake na china din waɗanda suna kayayyaki masu aminci da kayayyaki masu kyau amma ba su da kasuwa ta duniya so kayayyakin da suke yi ba su shiga cikin kasuwar duniya Hmm. shi kuma nuna shi shi ne ya fara da waɗannan ƙananan kamfuna ya sa kayayyakin su wato ƙananan kamfuna ma da ba san su ba a duniya ba a ma san su ba a duniya su ya su ya fara da su ya shidda su ga duniya ta ga abubuwan da suke yi wato ya ba su kasuwa waɗannan kaya eh su samu tasu kasuwa filin da za su sayar da kayan su maimakon su yawa maimakon tsaya nan cikin wajen da suke hmm. to yan yi da cewa shi yanar gizo babban mahaɗa ce ta kasuwa kuma tana da ƙarfi da yawa idan aka yi amfani da ita sanin wannan ƙarfi na yanar gizo din shi an din fara wannan kamfani na alibaba hmm. to sun ɗauki wannan domin su fara taimakon ƙananan kamfuna na cikin ƙasar china to kuma da su suka fara suka kuma sai da hajojinsu ga duniya duka to daga nan ne suka fara haɓaka mutane suka fara amfani da su in suna neman wata haja ba su san masu yi ba su alibaba ta yanar gizo sai su haɗa su da masu yi sai masu yi din su ba su Eh, kayan da suke bukata. To. Su kuma masu yi suka ware sanin masu bukatar kayansu. To. To ta nan suka soma? Ta nan suka soma. Sun fara a ƙaramin wuri ne kuma a ƙaramin yanayin da suke bukatar mutane su su amfana da su. To, to malam kawo yanzu menene hmm. a darajar wannan kamfani misali akwai na da dala yanzu ya yi biliyan biyu biliyan nawa biliyan biyu na dala biliyan biyu da ɗari shida na dala mm. biliyan biyu da miliyan ɗari shida na dala eh. sa eh, kenan amma ka san sanda suka eh darajarsa amma sanda suka fara ko mai tsari zai zan su kai ko ina ba ma suna magana 'yan miliyoyi ne kaɗan to in ka dubi 'yan shekarun da suka yi har suka kai ga wannan hmm. ya nuna maka cewa wannan kasuwar ta yanar gizo babbar kasuwa ce akwai kori daga nan ma nigeria eh, yanzu yawancin mutane in ka hmm. na jin ka in ka gani eh, a nan tun ba nan abuja ba za ka ga mutane maimakon su je eh, kasuwa suna neman abu sai su shiga kwanga kwanga nan da na za a ga 'yan mashin ɗin kwanga cikin abuja suna ta yawo suna kai ma mutane kayayyakin da suka sayi. To da hmm. haka ne hajojin mutane suke yaduwa da duniya daga nan ƙasar ta zuwa wata duniya daban. Wani can daban sai ya ga hajata ya ga yana da shawa ya kuma saya kaya na gizo sai a kai mishi. Eh, to eto eh, ya eh, kamar ya ya za a ci gajiyar irin wannan ga fili dai Allah ya bayar a yarar gizo kamar ya za a ci gajiyar irin wannan abin a a kamar nahiyar Afirka musamman Najeriya to gajiyar shi ana ci ko har yanzu ma haka ana cin gajiyar shi din amma ya zamanto ya zama ta mutane da yawa sun koma ta wannan kasuwa din hmm. shi ya rage gare mu yanzu don haka akwai hurumi ga wanda ke da halin wannan ilimi na yanar gizo din eh. da kuma yana da takamammen eh, inda yake son ya kai don shi da kuma ya fara ne kaɗan amma yanzu ya sa rayuwar shi hata sa bai san ma inda kamfanin nan zai tsaya ba Hmm. Don kaga da suka je a can America suka yi. Sun zo New York Stock Exchange. Eh. A Stock Exchange na New York. Ya kasuwar hada-hada ba. Sun wara da dala dala sittin. A shekaran jiya ana sai da. Eh, eh, hannun jarin. Kan dala ɗari ɗaya da goma sha ɗaya da santi eh, sittin. To ka ko wata shida bai ba nan. Ko wata shida bai ba amma kaga har ya ya samu ƙarin wajen eh, eh, dala arba'in bisa kuma sai abin da ya ci gaba domin su kansu ba sun daina aikin ba ne hmm. sun fara da kamfuna 'yan ƙanana amma yanzu suna da suna da eh, abubuwan da suke sai da na miliyoyi miliyoyi ɗari ɗari da kuma kayayyakin haja sun yi wajen arba'in waɗanda suke sun sun spreading za a ce ko sun wawwatsu a cikin eh, kamfuna daban-daban har guda arba'in. Eto, Malamadu, kamar akwai abubuwan da ba za su iya eh. sayarwa ba a yanar gizo? Babu. Har motoci ma za su sayar? kowace irin mota yake so in ma tirela ce in duwane irin abu har jirgin ruwa in kana so ana saida maka ko ina kuma kake a duniya ko ina kake a duniya ana iya saida maka shi suna yanzu su alibaba har suna cikin kasashe ɗari da casa'in na duniya wai ana cewa suna nan wajen wata suna da ofis a wajen kenan inda suke hada-hada suna an bukatocin mutane suna kuma biyan bukatocin mutane na sayan haja. To, sabili da karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu karkare. A madadin bakon namu Malam Ahmadu Manu da juli Gresham wadda ta shirya mana sauti da sauran abokan aiki nisa Salo Garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kashi kashi wato ka kashe su ta hanya mai kyau.